بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani da girma tafsirin jiya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin na abdullahi bin kodo wai ta game da hullahu da rahmat da muka kwana muna shahi na 181 a jirgi na biyu mujalladi na hudu kuma muna cikin suratul mujadala daidai da ayat da Allah madaukakin sarki ke cewa alam tara anna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو تسعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم آه. ثم أقام البرهان عليه بقوله sannan Allah ya tsaye da dalilai a kai da zancensa alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard yalla ku ba ku sanin cewa Allah ya san abinda a cikin samai da ƙasa ba min al wal juz'iyat na daga abinda ya shahi gutsure gutsure nata da kuma jimlat juzu'ansa wala tadabu amu wannan magana Allah ya san duk abin da a cikin ƙasa ma yakunu min shay'in min najwa talatati ba ya zamuwa na wani abu na ganawar mutum uku fa najwa mubahun ila talatati aw mawsuhun biha ay min ahli najwa ba ya wa mutanen ganawa ko a ahalu sai an ka shahi ahalu wa ja'alu nafsun najwa mubalaga sai an ka sanya ita haƙiƙanin ganawa domin mubalaga to babu ganawar mutum uku ko mutum abin da ya wuce uku illa huwa rabi'uhum sai Allah ne na hudunsu fil ittila'i alaiha a cikin leƙawa akan wannan ganawa da aka yi wato nan idan kana magana da mutum biyu to ka tabbatar da na uku ɗinku Allah in kana magana da mutum uku na huɗinku Ubangiji wala hamsatin babu ganawar biyar wala na jawa hamsatin balle ganawar biyar illa huwa sadisun sai Allah na shidda wa tafsisul adadaini keɓance waɗanga adadi guda biyu uku da biyar wato luhususul waqi'ati li'anna al-aya nazala fi najwal munafiqina kazalika kamar haka awul kufaru kuku kahirai kazalika aw li'anna allaha wuturun kuku don Allah shi wuturi na yuhibbul wutura yana son wuturi don haka an kai an ka ambaci uku an ka ambaci biyar wasalatu awwalul awtari uku su a su a farkon wuturi wa zakara ma'ahu alhamsa ya ambaci biyar tare ne nasibul wuturaini don hidaci da wuturi don sun ba a shara ila ɗarfaini sannan ya yi nuni zuwa ga gehe dubi kaulihi wala adana min zalika wala akasara adana gehe ne na ɗaya akasara gehe ne na biyu balle abin da ya zama ƙasa daga mutum uku biyu kenan balle abin da ya zama sama daga mutum biyar illa huwa ma'ahum sai Allah na tare da su da ilimin sa ya alamu ma ya jari bainahum Allah ya san abin da ke gudana tsakanin su aina ma kanu ko ina sun ka shiga idan ilmu husani ne shi Allah bil ashiya'i la ya tafawatu bai gwaggwabtiya ba a cewa don abu kaza da wuri kaza Allah ya sani ne ko ina ilimin Allah da yake in an ƙara wannan naja wadda aka yi da sauransu sun mai nabbi uhun bi ma'amilu sannan Allah zai labartar da su labartarwa na yin sakamako bi ma'amilu don dalilin abinda sun ka aikata yau jazihim alai ala saka a akai ne yau malkiyamata ranar alkiyama inna allaha lallai ubangiji alimu Masanina, na bi kulli shay'in ga dukkan kowane irin abu amun baƙin ala umumi wanda yake ya haɗe kuma ya rawo ya wanzu akan zaman su umuma na'am ألم تر ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما ويتنادون بالبئر ثم يعودون بماله وعنه ويتنادون بالإثم والعدوان ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وإذا جاءوك أليوك بما لم يؤيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله وحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير an faɗa mana duk abin da ba za mu faɗa to mu tabbatar da cewa Allah masani na ga wannan abin babu nisa babu zama kusa alam yalla ba ku yi dubi ba to tanzuru ku yi dubi mana ilal lazina zuwa ga waɗannan nuhu anin najawa da an ka halin su ga yin wani mitin aka ce ku bari jami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai su ko suna kus kus sun mai udu na sannan sun hako malimanuhu an ga abin da an ka ce musu su bari ta'zibul lisani wannan akwai mamakantarwa ga mai saurari min wuqahatihim na shukunya wa na jauna suna asiri wali hamza yanta juna bil ismi da swaba mu ubangiji wal udwan da tsallaka iyaka wa ma'asitin rasul swaba mu umarnin manzon Allah bayanu an hali na jawahu bi ma yu'akkidu zannahum ga abin da yake karwar da zargin su iz law kana tanajihim bima fi khairu don da gana wasu akwai eh, tana daga cikin abin da yake yana da alkhairi la kana amru rasul da ya zo umarnin manzon Allah mujiban lil intiqai shi amma wajabtawa ga tukewa wal intisal da kamawa na ka irin wannan gana da an kawo umarnin su bari sun haƙiya wa humul yahudu sun yahudiyawa wal munafiquna da munafikai kanu jauna bainahum sun zan suna ganawa tsakaninsu wai ta gama zuna suna ƙyarcen juna naziri suna masu dubi ilal mumini zuwa ga muminai yuki ufi mu riba don su jewa kokanto cikin zukatan mu'mini Fana hahum rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana su sun ma'adu sannan sun hako malami su lafi ilihim misali ina aikin gana wannan ya nuna wato rashin rabo waɗanda ya zan suna aiki irin wannan annabi ya hane su kuma sun ka bari kuma da ba sun ka dawo wai za a ja'uka kuma kai annabi sallallahu alaihi wasallama in sun zo maka hayyauka suna gai da kai ayyuhan nabiyyu bima lam ka bihi Allah ga abinda Allah bai gai da kai da shi ba wa huwa shi shine zancen samun alaik dutse wuta ya tabbatar maka mutuwa ai almautu au ko kuma an im sabahan wallahiya tahiyatul jahiliya zai so jahiliya ina kwana in ina kwana ta gabata babu sallama gaiso jahiliya ta amma bayan an yi gaiso an yi ta ina kwana an yi ta abin na assalamu alaikum an kai ina kwana babu komi an ta lahiya kun imta sahiya idan so umaru kenan hmm. ya yi guzurin makami ya ce madina ya kashe manzon Allah ya yi shawara da shi da suhanu sun saka kwalar nan kankara lokacin da yake isa madina sai sai na umar ya kama shi da hannu ne ya ce na zakana ya ce a na zo ne kawai ka ziyara ce a to in ka zo ka ziyara wanga takobi wa yace kai takobi na uhanni takobi na uhan da ba ku shin badar yace kai muna yakin Allah aka zo da shi inda manzo Allah sai duka yace an imta ba an annabi ce karbar da Allah ta hiyatan hayru min tahiyata kai umair Allah ya canza mana gaisuwar ta hitaka Allah saukata ina nan ga abin nan nuri ya tsiri wallahu ya kula Allah yana cewa ko shi ne wa salamu ala ibadihi su sadafa aminci ya tabbata ga bayi ne waɗanda Allah ya zaɓa. Wai ƙulu na fi suna an karanta shi suna cewa cikin kanu ma'ana cikin zukatansu laula yu'azzibuna Allah mana ƙulu in annabiyan Allah na mai hana Allah ya mun azaba da abin da mun ka faɗa yi yadda na gaisuwa lauka na muhammadu nabiyan da annabi muhammadu annabi na da an yi muna azaba Allah ce kyale ɗai ba ta shi azaban ba azmuhun jahannam ai jahannama ta ishe su ya salauna ha suna shigarta su ƙunu ya da ƙununa ha suna shigarta wa masir tur da walfa'u sababiya mubaraka fi su yi domin sun cancanci wannan wuta azmuhun jahannama ya salaunaha wannan ya nuna kenan sunna nan yan watana Allah tsare mu to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu إذا تتناجيتم إذا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تناجيتم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لا لا لا شنو القرآن شنو كاملوا سنكون شنو هو القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا القرآن آه. موجزنا فاتحة لنا لكتاكا تكرم فاتك إياه ya ayyuhal ladzina amanu ya ku suka yi imani idza tanajaytum idan za ku ganawa za ku asiri fala ta bil ismi kakku yadda ku yi asiri da saba ma Allah wal udwan da tsallaka iyaka wa ma'asiyatir rasul sa'a manzu sarraha ya bayyana bi ma ulima ga abinda an ka sani dimnan liyat liyurattaba alaihi don ya jeranta a kansa kaulun zancensa wata na jaudul birru ku yi ku gana da abin da ke zama alkhairi na nagarta yamma fihi sawabun ga abin da akwai lada mimma ya tadammaru ga abin da ya tara khairan alkhairi lil mu'minina wattaqawa da kariyar kai amma asiyatar rasul gaban su a manzon Allah wa hadhihi wasiyatu min Allah wannan wasiya ta ta umurni daga Allah li jami'i ibadi ga dukkanin bayan sa ila mil qiyamati waye wanga tafsiri qala hu fil jawahiri ya fada cikin jawahirul hisani wa taqullaha allazi ilayhi tuhsharuna ya ku al'umman musulmi ku tsurci Allah wanda duk kayan da kun kai za ku kare ga Allah za a tara ku نيما جامع أموركم قدوكا ننتا تتسكن على مرو فإنه يجازيكم الله زي ساكن كامو الله كامل ساكن على خير إنما النجوى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى للي ganawa bil ismi wal udwani wato duk mutum wanda an ka shiga ciki ya zan cikin mutum ɗin nan ba alhaji ya kullawa ba to wallahi shi dan sa aiki daga shiɗan na bi gururihi da ruɗi ne li shiɗan ya yi haka don ya sa damuwa don mil liya'i wa kasar zayil fi wa bi fatali ya'i wa dammi zayil baqina li yukhzina shaytan don shaytan ya sa damuwa na najawa ko ganawar ga Allah zina amanu waɗannan da sun kai imani bi tauhimihim domin a ɗauki hankalinsu annan najawa fi nukubatin asabatku wannan mitin da an ka shiga wannan ganawa an shige ta na don wani damuwar da ya same su don a farfarta su da nita a shi an shiga na don a ƙara walai huwa amma shi shedan bai zamo ba bai darihin mai cutar da shi sai an da komai illa bi iznillah sai da yarda Allah bi iradati da nuhinsa fa alal mu'min ya zan wajibi ga mu'mini idza ra'a shay'an in yaga wani abu min zalika na daga wannan Allah ya kazo kashe damu ya mai da al'amari ne ga Allah kuma wa alallahi ga Allah falyatawakkalul mu'minu mu'minin suke dogara li ilmihim domin sanin su an anna Allah darra babu wani cutarwa wala na ba mai amfanarwa gairu in ba Allah ba wallahi duniya duk su taru wuri guda da ne cutar da kai in ba Allah kada ba su yawa in sun haɗu wuri guda don sun amfani da kai in ba Allah kada ba su yawa saboda mumini ya kamata ya san ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah kada shi na an kai ma ba iyawa ai Allah yi to ci بقى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا إلا هو الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya za ƙila lakum ya an ce gare ku tafassahu ku yalwata tawassa'u ku yalwata fil majalis ga majalis almuradu bihi aljinsu duk majalis ya an ce don Allah ɗan gurgusa mai in zauna to ku buɗa wal asimin fil majalis ga wuraren zama wakila amma an ce majalisun nabi majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ce ku buda hatta ya jalisa man ja'akum har wanda yazo zo muku ya zamna fafsahu ku buda misa an ka ce ku buda liyar sa ba'adukum an ba'adun sashen ku ya yalwata masashi domin a samu wurin zama nazalat aya ga taji da fi talayuqim a cikin kumtatawa su fi majalisar nabi a cikin majalisar manzon Allah wa kana qaumun mutane sun zamo idza akhazu maqa'idahum in kowa ya kaba wurin zama ne ya zama majalisar annabi ya kusa su ruwa ala dakhil ga wanda ya shigo ko zauna ya ta gangane in wani ya shigo bai dagawa sai dai in babu hili ya koma waje to sai aya ga tajida in kun buɗa ya fahimlahu lakum Allah shi ma zai yalwata muku wato duk wanda ya yalwata ma ɗan uwa na yace ga wani zama zamna to shi ma Allah zai yalwata da shi amma duk wanda yace zai kumtata ma baɗan uwa ne shi ma sai Allah kumta shi, ko kusa ko nesa al majlis Wa sudur Wa rizq wa gairi wato majalisi da kuma inda wani ya tuzgo ya taho yana nan karkade tahi da kuma wajen abin da shi neman arziki da duk waninsa wa fil jannati haka nan kuma Allah zai yalwata muku cikin aljanna in Allah ya yalwa kai yalwata ma dan uwanka Allah zai yalwata ma ga mazauninka idan in baka da matsuguni Allah ya baka in baka da wani tuzga kana da kumci Allah shi buɗa maka ka samu wani duri in baka da arziki Allah shi baka arziki da dai duk wasu abubuwa haka nan cikin aljanna Allah shi yalwata maka amma da ka kumtata ma dan uwanka duk shi ko Allah zai kumtata ma wallahi ko kusa ko nesa saboda buɗe wani zama to wannan wurin zama ya shahi wurin neman abinci kakkaiwar za ka yi ka ɗunguje abincin wani ka ce ka shi kai ka samu naka wala baka samu ko ka samu wala bala'i na Allah ya taimake mu ila lam yalik makanun qattu amman jaa ba'da tafsir bayan wannan yalwatawa da yaji an kai magana da ɗaya bagire bai kuma kunci ba kwattaho ya samu wurin zama bi barakatil intisali albarka kama umarnin manzon Allah lakin sai dai la yuqamu ahadu li ahadin ba a tadda wani don wani in wani ya zo ba a tadda wani don shi amma wani na iya tashi don wani a ya ba shi wuri a inda ya tashi ya bashi to zai zauna domin wanda yake maslaha ga abin wajen ilimi na wanda yake maslaha ga abin ya zo sai ka daga ka bashi mm, mm-hmm. a kara masu wannan babu komi wanda ya gaira ya tashi tashi wanda bai yi rasa ta sai ƙara alaihi salamu la yuqim ahadukum akahu thumma yajlisu makanahu Kar ɗayan ku ya tada dan uwa nai sannan ya zamana inda ya tashi walakin tafassahu sai dai ku buda rahu shaykhani wahir jawahir ya cikin jawahir qala jumhurul ulama sababu nuzulil aya majlisun nabi sallallahu alaihi wasallama ya dalilin gida aya summa al-hukmu mutaridun fi sa'iril majalis sannan hukuncin ga mai gudana na ga dukkan majalisi Allah ta yi da'at wanda take don da'a qala malikun al-hukmu yadari fi majalisil ilmi yace hukuncin ga mai gudana na ga duk majalisin ilimi. saboda haka ashe kenan ya an ce ga majalisin ilimi ya shi haiko ke muna tare wa nahawi ha da mutane kama da ita da Haji, tsawon zamani zamani ya shuɗe wani ya tuwa haka abin ka tafiya wa qala ibnu adiyya fa sunnatu ilai ha hiya tafsir sunna wadda an kaso shine yalwatawa ka buɗa ma ɗan uwanka ya zauna wanda ita ce sunna wadda an kaso wal qiyamu manhiyun anhu amma tadda shi a zauna an hana inta lakin la yahillu li rajulin sai dai bai halatta ga namiji an yabruka ya raba bayan izini tsakanin mutum biyu awai jalisa ko ya zauna bainahuma tsakanin su illa bi iznihima sai su yi mayar ka zo ka iske mutane mutum biyu zaune ka zo ka ja ka waɗa wanga ka ja ta wanga ka zauna tsakanin su bai halatta ba sai yan ban ji ba koyo shi sai dai yan ka zo sun ka ci abin bilawa ne wanga ɗan jaya wanga ɗan jaya suka buɗa maka wannan babu komi wannan hadisi rawahu abu dawud da turmizi wa an khuzaifa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana man jalasa wasal hilqa wanda ya zo iske an yi zobe ga wuri an zauna ga wasan gihi ga wasan gihi sai ya tsalla ko so tsakiya zamna Allah ya tsine mai albarka rawahu abu dawuda wa idza qilan shudu ya an ka ce ku zabura da umurni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga umurni ga wanda a shugaba bidan mishini da nafi'in wa amirin wa asin bi kasar halil baqina ai ihumu ku zabura ila alkhairati zuwa ga aikin alkhairi ga abu kaza can ana yi wani da wani ku tafi salati kamar sallah wal jihadi da jihadi wa gaire ma da wasu su fan shudu to ku tashi amma ana aikin alkhairi an ce wani da wani ku tafi shugaban ku ya muku bulli kace ban zuwa ba sai ka da ba ka san an tawaye bakin nan jin qira'atin yarfa'illahu allazina amanu minkum sai Allah ya daga darajar waɗanda suka imani daga cikin ku da ta da'a wal da kama umarni bin nasari da nasara wa zikin zikri kyakkyawan ambato fi a cikin duniya duk wanda ya zama ana umarninsa ga abinda da shi aikin alkhairi kuma shi da'a ya yayi to Allah zai daga daraja ta daga cikin ku ya samu nasara ga duk abin da ya san ma ya samu kyaukyawan ambato a cikin duniya wa bi ghuratil jannati fil akhirati kuma zai samu shijuhu na aljanna in alkiyama ta tsaya dibahu umurni dai kuma wayar fa'il ladina utul ilma Allah na daga daraja wanda ka ba ilimi darajatin da darajoji ala gairihi masu imani na daraja masu ilimi na daraja amma darajar ta ɗaga bisa ga ta kowa lil jam'i bayan ilimi wal amali domin sun haɗa tsakanin ilimi da aiki wa fi sahih cikin hadisin bukhari fadalul alimi ala abidi ka fadali ala adnakum annabi ya ce fifikon malami akan mai ibada akan ilimi to kamar fifiko na akan kaskaftaccen ku fifikon manzon Allah akan kaskaftaccen jama'a musulmi to haka afikon malami da mai ibada da ilimi da ilimi ai mai ibada babu ilimi ba ko kida cikin masu ibada shi kai hmm. shi ko ga tan bayi kai alaikum salam na'am haka eh haka haka bai ba inda sun ka tsaya nan za ka tsayawa sai ya ma bismillah wato adab na abin da ya shahi addini mafi yawa mutane ba su da shi wasu kuma kwaɗayin suna har ya kai su ga buge abubuwan eh, to Allah gane da mu na'am suna muka karatu shi suna ya tambaya an ka ce annabi ya tsine ma duk wanda ya zo iske al'umma ya zo tsakiyar sahun ya zauna ya tsatsala ko ta ya zauna na eh to shi na ya ce to iya to iske malami da almajirai sun kewaye sai ya tsalla kuma mutane zo inda malami ya zauna ya yi nufi bai yi ba can zai zauna inda suke in malami na bukata sai ke bismillah ladabi na ka gane to ba su waduwa do ya muka jin wani kuma sai a wadi suna ma karatu yanzu eh, eh, eh. rashin ladabi na a ah? yanzu ba ka iske mutum na adda lalura ya gama harka ta shi ya gama amma sai zuwar kan malami sai kwakwasa mai gambu ni ya kaso ya ce tambaya a gare aha ya faɗe ta da bai manta ba haka aka yi ba bal yasbir hatta ya kharuj <laughs> wata matsala ta gudanar shekarar jaba na dawo da abin amma dai mahwani mu ta yi eh? babu komi wannan babu komi yace akwai lalura sai a saurara to mu karatu ina muke wallahu khabirun Allah masani da bi mata amaluna min imtisali wa gairi na kama umarni da waninsa fale kun zalika an ikhlasi wannan ya zamo akan wato ikhlasi farfarta aiki wasa fa'ul qalbi da kuma tsalkin zuciya wa fihi tahdidun na akwai tsoratarwa liman lam yamtasil ga wanda bai sama al'amru umarni ba aw lam ya ya halus hukuku wanda bai tsallake shi ba sun ci gaba يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا

wato kowane lalura sai ba ya karama ba babba ba sai ce ina da magana eh. wani gairi ha don bukata wani gairi ha ko suna gana da manzo Allah kowa bukata wa kana munafiquna sai munafiqai sun ka zamo wa ajlaful bawadi da masu wata kauye wal ima'i da bayi wal ima'i da bayi mata wal abi da bayi maza yubrimuna hu bima la da'ila tahtahu suna zakuwa tsara manzon Allah ga abin da bai da wani ohani sai sare shi nazala sai a ta jiba Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda suka yi imani idza najaytumur rasula idan kuka yi niyyar ganawa da manzo ai aratu munajati idan kun yi niyyar ganawa da ma'aiki faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqah faqaddimu ku gabatar da as bai sadaqa dai na jawaku. gabanin ku gana ƙabla ha gabanin ganawa alal huqara akan talakawa wato da haka ta faru sai Allah ce to duk wanda zai gana da manzon Allah ya zo da wani abu talakawan da annan zaune a sahabu tufa da waɗannan da azaga da manzon Allah a bahu sadaka ta kon sana'a sai a gana da manzon Allah alal huqara وفي هذا وفي هذا الأمر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أتكون وانا أمرني أكوي جرم ما منزون الله ونبع الفقراء da amfana da talakawa wannan hayu da hani anil ifradi gabanin faifayewa waktulifa malamai sun saba fi annahu lin nadadi ko sun ce musabi awlul wujubi koko dan wajabci na lakin nahu yusaka sai dai an shahe shi bi kauli a ashfaqatum a ba kai ba an shahe da wannan wai kun tsorata ne wa sahha an ali amma ya inganta daga sayyidina ali annahu qala ma amila biha ahadun gairi jama'a muna tare da kuwa lokacin da Allah ya ce duk wanda zai gana da manzon Allah ya bada sadaka to ya inganta daga na ali babu wani mutum guda da ya aiki da aka ba na ali ba ce kana li dinaru ina da dinari kuma sarabtu sai ni mika ga talakawa wana je tuni asiri da manzon Allah ayan ji dashi shi na dinari aljihulai ce yau ku ana yin ta sai ba da dinarin nan ga talakawa ce manzon Allah yana da magana wa alal wujubi la yaqdahu zalika ko kun bisa ga wajen bai suka fi gairi in lam tadul domin bai tsawaita ba muddatu muddate wato da sauka aya da shahita lokaci bai tsawo ba da an kai wannan magana an ka dace wanda aka dacewa sai aya ta jido domin in tahan yukuru min rajul aw yahan eh an ka ce za a jaraba na ake girba ma namiji ko a walakanta shi to lokacin da aya ta jida sai ga kowa gana da manzo Allah ta tsaye zuna ce a basuwa iz ruya don an to annal amru baqiya wannan umarni da wannan aya ya wanzu ala zalika asharta ayamin kwana goma wannan kenan wakila wasu ga ci sa'atun awa guda huwal ashbahu kuma shi yake zama mushbihi shi yake kama sa guda sun manu sai an ka shahi shi ma ba'du ga abinda atahi ba'd al-aya wallahu alam Allah shi sa fili tahiri wa kun ga ko da awa guda ta da cikin awa guda mutum goma na gana da manzon Allah to sai an ka ce to kowa zai gana da manzon Allah ya bada sadaka sai an ka kit sai na Ali na dinari ya ce ina da gana ya manzon Allah sai mika mutalaka dinari ya gana da shi zalika at-tasadduq wannan yin sadaka khairu lakum ya gare ku min al-misaki daga rikewa wa adakharu yahi tsalki ni zunubikum wa hadha yashiru wannan yana sanarwa kenan bin eh, nadadiya cewa musabina yashiru yana sanarwa bin nadadiya tana zama ne musabi lakin qawluhu fa in lam tajidu mata ta saddaƙuna bi in ba ku samu abin da za ku sadaka da shi ba fa inna Allah gafurun Allah mai gafara na lima na ji tukun gana ku bila su rikacin ba da sadaka ba rahimun Allah mai jinƙai na bi gare ku fi zalika ya dullu ala alal wujubi zalika ya dullu alal wujubi wannan yana gwadi akan wajabci kenan na'am أأشفقتم أن قدموا بين يدي نجواكم صدقات وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون so don an ce duk wanda zai gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sadaka ga talakawa a ashfaqatun kun tsorata na akhirtun kun ji tsoro min alfaqari ga talauci aw min alajiz ko kasawa an tasadduqi gaban sadaka bihi gare shi kun tsorata na an tuqaddimu ku gabatar bayana daina jawabin gabanin gana ku so da katin sadaka jimi'at li jam'il muqadibina aw li kasratit tanaji ganawa yawa gare ta wato inda mutane suna ga arha sai su yi ta yi eh. fa islam ta ba'alu in ba ku aikata sadaka ba to shi kenan ku sai ku gana da manzon Allah ga wanda ada lalura wa taballahu alaikum Allah ya dawo da ku raja'a ya dawo bikum da ku ila rukusati zuwa garan gwabi Allah ta ba'alu ba sai kun ba da sadaka ba wa fi ish'aru wannan akwai sanarwa bi anna isfaqum tsoron su zambul wannan lahina tajawaza Allahu anhu wanda Allah ya tsallake shi gare su Allah ka tsallake mu laifukan mu to Allah ya ce amma fa bayan kun gana wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bara zakka la tafridu kakku yi sakaci fi ada'i ma a cikin bashi su kama qasartu kamar da kun ka takaita fi sadaqati ga sadaqa wa fihi naw'un ta'yiri lahu wannan akwai nau'i na aibantawa gare su wato kenan waɗanga da ka san su gana da manzon Allah a shi akwai ruwa ciki Allah sauƙaƙa wa adi'ullah wa rasulahu wa Allah ɗa'a kuwa manzon Allah da'a fi jami'il awamir a dukkanin umarni wa in kana shaqa alaikum koda ta zama mai wahalarwa gare ku to innal qiyama biha aiwa da ita kal jabir kamar abin da ke dorawa na litabri daga sakaci ji zalika wallahu khabirun Allah masanina bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa zahiran wa badina Allah ya san abin da abbayanan ku da abin da aboyan ku wa jazikum ala hasabi zalika Allah zai saka muku daidai da hakan ga Allah kai mun saka alkhairi ba ka ba ka ba da zarka to ba dai karatu ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم Haka. alam tara ويحلفون على الكذب shi yanzu bakwai gani zuwa ga waɗannan sun gaji ɗinci ƙauman mutane ba gade ba lahu waɗanda Allah hushi alaihim akan su wamul munafiquna sune munafiqai sun zubinci mutanen da Allah ya hushi da su su wa Allah hushi da su wahumul yahudu ne hudiyawa to su munafiqan da sun ka dauke sun ka sun ka rike sun ka yarda da suwa mahun almunafiqina minkum munafiqai ba wata da ku ku mu'minai ba ba wata da ku min almu'min ba cikin mu'minai wala minhum ba cikin yahudawa bal hum muzabzabuna suna yan kai da kawo wato duniya babu wanda adda hitina shiga azaba irin wanda ba san inda yake ba inna sharra allahi manzila يوم القيامة من ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه رانا القيامة وانده كوا شر ولن زما wanda in ya zo muku nan tare ke da ku in ya koma can tare ke da wancan wato abin da ake so ga dan adam ya matsaya guda amma in ta yake shi ta yake in na yake na yake in ko in zaka tsaka yakin Allah na wato akwai illa a ce masa kaina eh kowace kowace kowace ba a yi ganin da haƙi Allah ka ganar damuwa. na'am suna rantsuwa alal kazibi akan ƙarya iddi ayil Islam. suna cewa su wallahi musulmi na wahum ya'lamuna annahum kazibun alhali sun san su makarita na fi ciki wahiya yaminul gamusi ita ce rantsuwar gamusi wane ne gamusi wanda ke rantsuwa wanda wanda ta notar wuta ya luta cikin wuta saboda rantsuwa Allah kiyashe mu mm a'adda Allahu lahum azaban الله لهم عذابا شديدا ساء ما كانوا يعملون to waɗanda a haka ba su da matsaya ko ga addini ‘yan bakanan bakanan a addallahu lahum azaban shadida Allah ya tanada musu azaba mai tsanani nau'an minhu nau'i daga azaban na mutu faƙiman wanda ke hawan junansa innahum sa'a ma kanu ya'maluna abin sun kan suna aikata ya yi muni azamin latin mutu ɗawala a cikin zamani mai nisa hatta tamarranu har sun ka ƙwari على سوء العمل بس مو نايك واثروا عليه سنك ناتي اكن وانا ايكي ميموني الله يطيب اتخذوا اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب ittahazu aymanahum sun riƙe rantsuwoyin da suke junatan garkuwa rantsuwa kan kowa bai fi shi ita ba ita ta zama satira ala an a akan kano sun amma lullu dukiyoyinsu domin ba da rantsuwa ba da an kai musu haji matsayinsu na ba musulmi ba fasar dubi ha sun kaushiya da rantsuwan nan sun kange muminai an sami lagabar gode Allah ai aljihadi jihadi fiye cikinsu bi qatalin da kashe su wa ahza amwalin da rike duke su wannan shi a tafsirin farko aw su duko ko sun kange allazina yuriduna al-islama waɗanda ke nuna su shiga musulunci bi aymanin da rantsoyin da suke yi yuhinuna amr al-islam suna raunanar da al'amarin musulunci suna cewa annahu la baqa lahu kai Allah yayi dena dan saurara dan kwaduka kadan bari za a yi wannan shi ne sun kafi to waɗanga mutane ni a miza a yi musu walahum azabun muhin suna da azaba ma abuta walakanci likubrihim dan kayircin su wasadin da kange wasu wakila al-awwalu azabul qabri na farko azabul qabri wa hadha azabul akhirah wannan ku azabul lahirata Allah tsare mu ci gaba لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لن تغني عنهم أموالهم دوكيون سبات يكاري سوء ولا أولادهم بل لا من الله دقى عذاب الله شيئا قومي من الإجناء ولا ba su iyawa ula'ika ashabun nari waɗanda su ne abokanin wuta hum khaliduna fiya su abin kaddara ma zama mana cikin wuta abadan har abada Allah ka tsare mu wannan ne يوم يباتهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا wato in mutum ya saba da rantsuwa gane yake kowa yana iya wa dubara da rantsuwa wanda ya saba da ita da nan duniya kasa yi mamakin lahira sai yawa ana rantsuwa eh ta zama mai ɗabi'a gane ka a zai fita eh business yau mai yaba asuhumullahu jami'a ranar da Allah zai tashi su duka mujtami'i na duka gaba ɗai ya khalifuna lahu suna rantsuwa gare shi ubangiji annahu mu'min suna cewa su wallahi mu'minai ne to alama mu alama iman ta bayyana domin akwai danda danda gare su fuska fara ta huna abin nan ta hunan hannuwan su farwaru zira'i fari a kawo warwaru alama abin nan alwala <laughs> kama ya kalihu huna lakum kama su ke rantsuwa gare ku fitna cikin duniya eh, yanzu ba musulunci ya ce duk wanda ya rantse ma ba inda musulmi ka yarda ba kada musulmi ya rantse ma ka ce ƙarya shi kai to ba su yaudara ku da rantsuwa in mutum ya zo ya rantse mata sai yaudare ka sai ga awa da gaskiya ya kai alhali makarikin ɗana wa ya sabu na annahum ala shi suna zaton sun suna akan wani abu min nafsi na amfanin alfin rantsuwa su bil akhirati lahira kan duniya yadda suke fa'idanta rantsuwar duniya suna ganin awa lahira haka ma abin zai zama wa ala ku saurara innahum humul kazibun su fa makareta na albaligu na wani suna kai algaya ta matuƙa filkazi babu na gabarin sai ne na baya nisa haitu bagiran da ya da suke karya ma'al alimul gaib tare da masanin gaibi wasu shahada da bayani wa ya halibuna lahu suna rantsuwa ga Allah alhali Allah ya san abin da suke na ɓoye da abin da na bayani sai ni cewa Allah rantsuwa to ka san an game mai kaya ne ashab kun ɗaya ba ta kun fi hata kuma duniya to iska hawaza sai su gaba استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم. أولئك إذ الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان الشيطان يا رجايس استولى bayanin da sau da zalika alkazi bayani na ga dalilin wannan rantsuwa min hustu al'idila idza wallaita alaiha kana cewa na kama rakumi in kai in kai rijayi huwa ma jaa ala al-asl al yana da cikin abin da zo bisa asalin sa abin kakkadewa fa an sahum zikrallah sai yan mantar da su wato tunawar Allah bil qulubi da zukata wal alsina da halusa wa ta'amula da lura fi sifati a cikin soyayya ubangiji ne ta mayyaza lahum don ya rarrabe gari su ma ya liku abin da ya cancanta da ya iri girman Allah wa Allah rantsuwa ce cancanta ula'ika hizmu ne duk wanda ka rantsuwa akan ƙarya to dan kungiyar shaidan na muna tare da kuwa ala ku saurara inna hizba shaidani lalle yan kungiyar shaidan junudahu runduna ta wa atba'ahu da mabiyansa kuma alhasiruna su ne waɗanda zakan suna hasara cika alkamiluna hil kusrani in ana bi dan wanda ya kai gasara ƙarshe ya aka kai gari a tsaya nan hmm. don kuwa jannatin na imi domin aljanna ni'ima ta kumce wal qulud da dawama fil jahim cikin wutar jahima Allah tsare mu to in ya zama rantsuwa kai ta ƙarya tana sa mutum ya dawoma cikin wutar jahima aljannan ni'ima ta kurce mishi abu ya ɓaci wani lahi ne ya yi rantsuwa girma to ci gaba إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز innal lazina yuhaduna lalle waɗannan da ke saba ma Allah Allah wa rasulahu da manzonsa yuhalihuna suna saba ma Allah wa rasulahu a'adahu li yaksila ahwalim ya mai da lamirin domiya rarrabi halayensu almujmila wanda addun kuli fi kubitu can baya wa biha ahwalu azdadihim kuma ya gwamaya da ita halayen su almuminina hizbun rahman waɗanda amumina su ne hizbun rahman ‘yan ƙungiyar Allah ula'ika fil azallina waɗannan da suke so a Allah suna cikin ƙasƙasƙasu fi zumratin azallul halki a cikin jama'a wadda an bai ƙasƙasta talikai kataballahu Allah ya rubuta fi lauhin a cikin lauhin mahudu auka ba ko Allah ya hukumta banna ana wa rusuli wallahi ni da yan aiki na za mu rinjaya bil hujjati da hujja aw sayfin ko takobi bi ne liya'i rusuli li nafi'in wa min amir wa sukuna alil baqin inna allaha qawiyyun allah gagarauna ala nasir awliya'i bisa ga taimakon masoyansa azizun allah marijayina galibin marinjayi qahirun mai rinjaya la yablu alai ba a ubangiji shi muradi ga abin da nufa duk abin da Allah nuwa shi ka zartuwa wallahi sai dai kai kai kasa amma abin da Allah kaddara shi zai fara to kuma la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa يوادون ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا la da ƙauman ba ka samun wasu jama'a wasu mutane nuna billahi waɗanda ke imani da Allah wal yawmil akhir suna imani da ranar ƙarshe wa duna man hadalla kuma su koma suna soyayya da wanda ya bauɗe ma Allah wa rasulahu da manzonsa li'annahu jam jam'un bayna daini domin haɗawa na tsakanin kishiya biyu da wanda ke son Allah da wanda bai son Allah kishiya duna ba su haduwa wal ma'ana layan bagi bai kamata a lujidanu samu wa inna ma abbar anhu bil wujidani mubalagata ya yi ibara da shi don mubalaga wa inna alwaqi'a adabul Indigai rashin wato kamantuwa la lujidani ba samuwa ba waye wanga tafsiri qala hu fi gatil amani wa mithluhu zai zaidawi ya faɗi shi kuma wa qala fil jawahiri hadhihi al aya fat. wannan aya ta ta kore an yujada man yuminu billahi haqqal iman a samu wanda ke imani da Allah ne imani kuma wa yaltazimu binci shu'ubahu shi alal kamali yuwadul kafira ya lizinci wato shu'uba tashi ana cewa shu'ubatul iman shu'ubatul kuhul wato bangare ya lizinci bangare wanda ya zai ya kammala akan soyayyar kahin aya ta kore a samu mai imani wanda zai haka na'am ai wannan ba addini ba dunanci na ana hada kan jama'a musulmi da kahiri ciki shi wannan kahirin ba a yi abin da ka bata mai lainan wannan wuri shi ko musulunci babu yadda za a yi a shige sai an baci kahiri eh? a tafilul hasil na kai da ka ta shiga abin nan da wanda ba musulunci ta shiga musulunci miyar ce eh Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ai kaga duk abin da ba ba addini ka zage shi duk ka zage duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ka zage don haka shi yasa an kace wala tusubul ladina yad'una min dunillahi wa subul ahad wanda gaida da gaida ilimi an kace bai da annahu la yadkhulu la yadkhulu ahadan islam illa da sabil ausan amma ga an ce kasu zagi abin kike bauta ma don kasu zagi Allah adawan bi gairi ilmi kuma an san ba a shiga musulunci sai an zagi duk abin da aka bauta wanda ba Allah ba bai shigowa sai an hakan zagi an sai a zagi yanzu kai wani ya gamar kai a ce wani na kace ni na kaiwa kace zaki na yake ba kowa hake ba ai zage ka to Allah ya sauƙaƙa wannan har ga ta muna tare ko walau kanu ko da sun zamo almuhadu na masu bauɗewa ɗin nan a ba a ubannan suna ko uba ne ya kauce ma Allah to ya kauce ni, au abana'an ko ƴaƴan suna au iwanan ko ƴan uwan suna aw ashiratan ko dangin suna bal ya kasuduna hum su suna nufin su da muni wa yuqatilun suna yakin su alal imani akan imani jama'a muna tare da kuwa wato ga musulmi wanda a musulmi babu maganar uba ne ko uwa ne ko ɗa ne ko wane ko ƙane ne ko ɗan uwa ne akan addini duk wanda ya ba addinin nan to sai ku kaba bari mu jiya bari ka ji kama waqa'a li jama'ati min sahaba kamar yadda ya auku ga jama'a na sabon manzon Allah minhu abu ubayda ibn jarrah abu ubayda dan jarrah mutumin je game shekara hamsin ya ji wannan kalma abu ubayda ibn jarrah ga bakin mallan hali ko ba ku ji ne ko wanda aka san ilayen yanzu qatala abahu ya kashe ubani ne on badar ranar badar abu ubar bin jarra ranar badar ya kashe babansa kaka an kai wa kana asiran uban nahi ya zanci ko an kamo lokacin da an kai fada an kai yaki sai an kamo uba ne cikin kamammu yana nan cikin kamammu cikin hursuna yaki zakar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mala la yaliqu bihi sai ya ambaci manzon Allah da abin da bai kamata ambaci manzon Allah ba ya zagai kenan fa da raba unqahu sai sa takobi dai sa wayan uban muna tare da kuwa wa mus'abu bin umayr da mus'abu dan umairi qatal akahu ya kashe dan uwa ne shi kuma badar ranar badar wa qala umar ibn al-khattab umar dan khattab ya ce shi asara badar a cikin kamamun badar min rasulillahi ga manzon Allah yace ya manzo Allah yace makinni min fulani yace ka bani dama ga wani ni qaribin lahu ɗan uwa ne yace a gama ni da shi a bani takobi ne mai kai wa mukin aliyan a gama na aliyu ya aƙil daga aqilu a bani takobi ne mai kai an ka ce don mi ya ce li alamar mushrikuna na mafi ƙunubina don mushrikan sa abin da a cikin zukatanmu amma kana musulunci kana kana kana waiwaye Allah sauƙaƙa wasu maza an haɗe birkice wallahi ula'ikan lazina layewa dunan waɗannan da ba su soyayya da su allazina kataba su ne waɗanda Allah ya riga hukumta alzama wa azbata fi qulubihim al-iman Allah ya ruga ya rubuta imani cikin zukatansu ilzamul maktubi fi rak irin lazimta abinda aka rubuta ga takarda wa ayyadahu bi ruhin min Allah ya karfafa su da wani haske na daga garai wato karhi min inda dogon Allah aw nurul iman ko kwasin imani tafsirin farko fa innahu hayatul lil qulubi wannan rayuwa ta zukata wa fihi dalilu muna tare da ku wannan shi addalili ala annal imani fi'ilul qalbi imani aikin zuciya na wanda baya da imani dan abu kadan ya isa ya sa shi bare addini kalalabai ina yake nan. duniya Allah sauƙaƙa wai da kalom janna Allah na shiga da su aljanna tajarimin tata dan har ƙoramuna gudana cikin wannan aljanna Allah ta shigar da muwa na fiya suna abin kaddara ma dawama ciki radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi da'atihim da da'a su ga Allah waradu anhu su kuma sun yarda da Allah bi sawabi da sakamakon da Allah ya ba su ulaika hizbullah waɗannan su ne ƴan kungiyar Allah almuttabi'una masu bin amrahu umurni ne almustanibuna masu masu nisanta nahi hanin ubangiji ala ku saurara inna hizballahi lalle ƴan kungiyar Allah humul muflihun sune masu babban rabu alfaizuna bi khairai daraini wa sun karabanta da alkhairin gida biyu bil galaba da rinjaya fi duniya cikin duniya wal jannati da aljanna fil uquba in an zo karshe Allah ka ba mu aljannaka tamthilu suratul majadala ya haka eh. Eh. Eh. halan sallah ɗaya giyata halan ɗaya giyata shi aka yi da mun yi inda haƙi a sanka ka san wani yake yake yake to ana magana da wanda ya ce to lallai kan abdurrahman kana da daɗin harka yake amma wajen addini wallahi kowa bai biya saboda an gwada in ka so kana kana da haidahe kai kunya wa wala kunya sai na gane da mu hmm.